بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانكشفنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة تبكى عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرع أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علينا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علينا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu wato kitabu at-taj jami' lil usul fi ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam darasin mu yau al-muzara'a wato al-muzara'a wato sha'anin haduwa don ayi noma bi ba da ma ya faru mina da sashi abin da ka a daga gonar wato kamar mutum yana da gona ya ba wani su yi aiki abinda an ka samu na gona sai a raba tsakanin mai gona da mai aiki wannan shi aka ce mazara amma dai shi mai gona shi ka ba da iri shi mai gona shi ka ba da iri shi ko mai aiki duk abinda an lura aiki shi ka yi shi mai aiki duk lura aiki shi ka yi in kaka ta yi sai a diba abin da an ka samu sai a raba bisa ga ka'idar da sun ka yi kama a fara aiki An rafi rabi an رضي Kunna a قال a halin madina ta haƙala mun zama mutanen madina mu mun yi kowa gonaki cikin mutanen madina in ji malar rafi wa kana ahaduna yukuri ardahu ɗayanmu ya kasance yana ba da kira in gona ta yi kawai kudu hazil gida li wa hazihi laka wato yadda aka kira in kamin zuwa musulunci sai mutum ya kasa gona ta yi uku ya ce wannan kashi guda kai za ka yi aiki ne kai mai kirayi. ni ko wannan kashi biyu na wani, ka nomi nau, ka nomi naka ka shirke nau, ka shirke naka ka nomi nau, ka nomi naka in kaka ta yi ka girbe min nau ka gyara ka kawo min sannan ka girbe naka ka gyara ka kai gidanka da haka ake yi to wata rana ya ce farubba ma aka rajar zai walam ta zai da yawa yana yi wa ga gona ta mai gona sai ta yi kyau ya samu abinci da yawa wanga ɗan ga aiki da an ka ba wancan bangare na gona shi ko bai samu komi ba da yawa wani lokaci kuma yana yiwa bangaren ɗan ga aiki mai kira'i ya yi kyau bangaren mai gona bai samu komi ba wata shekara kuma kowa ya samu wata shekara wani ya samu wani bai samu haka suke yi to da annabi ya zo madina haka ce ana wannan kira'i da ya zo madina fana hahun annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana sai ce ba a kira'i haka kada sake wannan kira'i har kashe shi ga ka kai dan ga aiki kullum kana cikin gona kana aiki a taho gonar ka ta lalace ko dame baka yi ba shi wancan ya dame ɗari kuma shi ne yadda abi nai ka kai mai gida ka ɗaure ka kai mai gida kun ga akwai akwai ƙwaro a ciki wani lokaci kuma ya zama gonar ta mai gida duk ba ta ba ta ɗan ga aiki ɗaya ta yake kun ga akwai tuhuma ciki mai gona sai ya ce ɗan ga aiki ya yi mai kisa to sai annabi ya ce wannan kira'in an hana shi ta a yi ne rawahu al kamsa illa tirmidhi an amr bin dinarin radiyallahu anhu qala Samaitu, ibn umar yaqulu naji ibn umar na cewa ma kunna nara fil Ati ba'sat mu game da a haɗa kai ayi noma ba mu ganin akwai laifi hatta samaitu rafi'a bin khadija ya kulu ina ganin babu laihi da irin wannan muzara'a a hada kai a ba mu danga aiki wanga gehi a ba mai gona wanga gehi duka danga aiki yayi wato mai kira'i mu ba mu ganin laihi in ji amru bin dinarin hatta samaitu rafi'a bin khadija ya kulu ba ba ni ganin laihi har sai da na ji rafi'a bin khadija ya zo yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anha ita irin wannan kira'in annabi yayi hani ga ita fa zakartu la dawus sai na je wajen malami na malam dawus na faɗa mai haka fa kala sai yace kala li a alamuhu yace wanda ya kowa sani cikin su yace min wato a alamuhum wanda an mahi ilimi wato cikin su ibn abbas kenan shi a alamuhum to ya ce mini inna rasula sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha lalle annabi bai hani ga kira'i ba walakin qala sai dai cewa yayi la an yamnaha ahadukum ardahu ɗayanku ya ba da gona ta aro khairun min an ya wato ya ba da gona ta aro ga ɗan uwa ne khairun ya alheri min an ya akuza alaiha harajan bisa ga an shi haraji gare shi ma'aluman sananne kun gani a kirayi na gona a ba mutum gona a ce mun baka kirayi naira dubu kai noma bana da suna ganin lahi ne sai ibn abu zai ce a'a ba lahi na ba amma dai a ara mai yahi a bashi haya a ara mai yahi a bashi haya saboda haka duk wanda adda gona in yana yiwa kai ya ba da haya ya ba da aro ya yi rawahul khamsa wa qala zaid ibn thabit zaid ibn thabit ya ce ya gafiru Allah li rafi bin khadija Allah ya gafarta ma rafi ibn khadija wato ana wallahi a'lamu bil hadith minhu ni wallahi na yi shi sanin wannan inna ma jaa lin nabiy sallallahu alaihi sallam rajulani min al-ansar dama wasu mutane biyu na sun ka zo wurin annabi cikin ansar kadiktatala sun yi fada kala sai ya ce in kana hada sha'anukum wala tukuru daga yau wala tukuru almazari'a in dai haka sha'aninku yake in an kai kaka a yi faɗa to ku koma ba da kira'in a gonakinku mazari'a wato gonaki wurin noma fa a rafi'un qawlahu sai rafi'u ya ji wannan magana ta annabi fala tukuru a kakku koma ba da kira'il gonaki in dai haka sha'anin ku yake da rafi'u ya jiya sai ya ce annabi ya ce ba a kira'i ashe annabi ce in dai haka sha'anin ku yake kakku sashi kira'i in haka sha'anin ku yake kun ga ba hana kira'i yayi ba cewa in dai haka al'amarin ku yake dokar ku saki kenan in ba haka yake ba sai ku ci gaba rawahu abu dawud wa nasa'i wa kana ibnu umar radiyallahu anhu yukuri mazara'a mazari'ahu abdullahi dan umar ya kasance gonaki ne duka inda yaka noma yana ba da kira'in su ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi yana ba da kira'in wa abi bakarin da zamanin abubakar yana ba da kira'in wa umaru da zamanin umar yana ba da kira'insu wa usmana da zamanin usmani yana ba da wa sadaran min imarati ma'awiya da harkon shugabancin ma'awiya duka abdullahi bin umar na ba da kira'in gonaki ne falamma sami a hadisa rafi'in amma sadda ya ji hadisan ga na rafi'u raka zalika sai ya bar ba da kirayi sadda ya ji rafi'u ya kawo hadisan nan cewa annabi ya hana kirayi irin wannan kira'in to shi dan Umar sai ya bari ta an kunan nabi sallallahu alaihi wasallam dan tsoron kada annabi ya kasance kada a hadasa biya shi ya haddasa wani abu ciki wato yayi magana game da wannan kun gani wato sahabbai a tattare suke amma ilimin su ba gudana ba wani ya tsara wani ilimi wato wani ilimi ne ya tsara ilimin wani shi yasa wani ka dawowa ga daga ra'ayi na yi ya bi ra'ayin wani daga cikinsu saboda iliminsu ba guda ba rawahu shekani wa qala Ibina abbas ibnu ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lan yi al-mazara'a lalle annabi bai hana mazara'a ba wato tarayya ga noma annabi bai hana ba da kirayi annabi bai hana ba walakin amara an yarfuka ba bi badi sai dai ya ba da umarni sashi ya tausaya masa shi bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam da cewar annabi man kana lahu ardun do wanda yaddan yana da gona wadda ba shi aikin ta hal ya zara'aha to ya ba wani dan uwa ne hal ya zara'aha shi aikin ta to shi aikin gona auliyam nahaha akahu ko ya ba aron aronta ga dan uwa ne fa in aba fa yufsik ardahu in ko bai iya ba dan uwa ne aro kuma bai iya aiki to fa la yufsik ardahu ya rike gona ta bai ba da aro ba kuma bai aiki ba ta zama saura ya bar saura amma dai kun ga wannan hadisi ya nuna ba a son a ba da haya mutum dai wanda adda gona ya yi ƙoƙari ya yi nomanta in bai iya ya ba da aronta in bai yi a falin sukar da hutu ya riƙe gona ta yi kai ya ba kowa amma dai kai ya ba da haya rawahul Hamsa, kun malamai dai suna ta manganu game da eh, game da sha'anin abin nan eh, sha'anin eh, haya haya gona don a yi aiki don abin da illa shi yanzu kamar misali je ga ta maka ba da haya mutum ka ba shi haya dubu goma ya anta ya ta ya aiki ya kai kaka ci kuwa ta to tattayi kana ba dubu goma dinai to ni addalilin ka na can dubu goma dinai bai yi bai samu komi da gona ba ni addalilin ka na can dubu goma dinai Thank <laughs> you. to ai shi na abin nan darasin ya kama gana yanzu idan ka an shi kuɗi ne ci kuwa ta canye to mi ab dalilin kana an sa kuɗi ne mi ya samu gonaka ban da wala eh to ai shi na aka magana an hane aka dibi to mi ya samu ka ce ka cewa dai za kai bai samu komi ba to ka tsaya nan shi an ka tambaye ka eh to sai ka magana mai zuwa mai kuɗi ne shi ya dai abin da yahi kada a bada haya a bada aure yi. ya samu ko bai samu ba dai aro na ka bashi rawahu al-khamsa wa kana abu ja'far abu ja'far ya ce ma bin madinati ahlu baitin ahlu baiti hijratin babu wani mutanen wani gida gidan hijira wato madina idla illa na face suna mazara wato suna sha'anin noma ala sulifi wa rubu'i wato akan sulifi da rubu'i kai ya baka gona sai kai noma in ka gama ka kasa uku ka bashi kashi guda ko ka kasa uku ka bashi rubu'i bisa ga dai kashi guda cikin hudu bisa ga dai wanda kun kai shi rafi da shi abin na abu jafar ya ce duk garin madina kowa haka nan ya kai Wa a aliyun radiyallahu anhu wa sa'ad bin malik wa abdullah bin mas'ud wa ma wa umar bin abdul aziz wa qasim wa urwa wa ali abi bakr wa ali umar wa ali ali wa ibn sirin yace waɗannan mutane da lissafta yace da sun yi mazara'a dukansu dukansu sun yi maza a su waɗanda mutane ya ce wato a wannan alibin abi dalib ya yi irin wannan mazara ta noma sa'adu bin maliki ya yi abdullah bin masaudi ya yi umar bin abdulaziz ya yi kasim ya yi urwa ya yi abubakar ya yi umar ya yi a shi aliyu ɗin nan da ibn sirina waɗanga duka su yi saboda haka kenan so yake ya tabbatar mana fatta da min hada ya bayyana daga wannan annal mazara ala ba'd al addi aw ala ba'd al khariji khariji mana haja so yake bayyana mana idan zaka da hayar gona ka kiri mutum fitowa auna a tsaga gona daga gaba zuwa yamma a tsago ta daga kudu zuwa arewa ya ce to ni kaga wa'annan na ɗauka kai ko ka ga wannan na baka ka game duka kanoni in an ka gama in kashi gudana ka ɗauka cikin hudu sai ka ce ya game duka ya nome in an ka kai kaka ya kasa hudu ya kawo ma kashi guda in kashi biyu na ka ɗauka ka ɗauki rabi ka ba shi rabi to ya ta ya nome in kaka ta yi ko nawa an ka samu sai a raba biyu shi rabi kai rabi ya ce to wannan mazara a ja'izun ta halitta Ali bin Abi Dalib ya yi ta, Sa'ad bin Malik ya yi ta, Abdullah bin Mas'ud ya yi ta, Amirul Mu'minin Umar bin Abdulaziz ya yi ta, Qasim ya yi ta, Urwa ya yi ta, Abubakar ya yi, Umar ya yi, duk waɗanda da Ibn Sirin da sun yi rawan. Dori haka gona take, wato daraja gare ta, in dai ka yi ƙoƙari ko nawa na ka sadaukar ka sai gona ko nawa na ka sadaukar ka sai gona in rani ya yi manoma sun ka tawa masu tonka ka akwai sharaɗi ba kuɗi za ka ba ne ba kasawa za a yi duk abin da an ka samu za a kasa shi kashi kaza ka ɗauki kaza ka bani ne kaza ka yarda Yace na da shi ke sai ka hannunta gona gare shi kana yi kana sa a zagaya maka gona ta yi kyau sadda za a girbi a faɗa maka Thank hmm. you. Eh? Hmm. Hmm. ai ba gero ɗaya bai raba biya ba ka rabi ba noman da an yi duka eh in dai kun kai yarjejeniya in da gero dai kai yadda kai da shi na a'a shi in za a yi wannan mazara'a wato duk iri kowane iri mai gona ka ba su wanda adda gona shi ka zai shi mai aiki ɗan ga aiki na aiki kawai zai sai ya an kai kaka sai a gidan ya bisa ga sharaɗin da kun kai da shi ko nawa na kun kai shida biyayyar da kai yadda to shi kenan sai a raba da ga a inda ya kai ai kai adda gonarka shi kuma shi adda aiki duk da kun kai shida ni sai ku yi kai adda gona shi ko shi adda aiki wannan a taimako na kun gani kamar yanzu gona ta fara waya na haka inda muke gona ta fara waya yanzu talaka bai samun gona sai a anshi gona talaka ya anshi gona dubu kaza kuma in kaka ta yi ya kawo buhu kaza to kun ga wannan ba daidai na ba zanna za ku yi da ku da shi a noman mi za ka yi noman tonka da albasa da attarugu da tattasai to na yarda da wannan aiki da zaka yi ni ne da gona za mu yi sharaɗi da kai ba na an sa kuɗi da gona noma za mu yi maraba da ni da kai ni kace yace ya yarda ka wada mai to ya ta yi taya binciko iri ko nawa yake kai za ka ba da iri sannan ka kula kai za ka ba da duk abin da za a gyaran gona shi wa gyara an na nashi daban ruwa da a kulawa da cire haki da komi da hake ta taɓa rayu su taɓa do aiki ne na yin komi amma kai ka ba da taki hmm. komi na raye gona wanda a kai ka ba su shi ko raye gona duk abin da dole na kai shi kai yana nan hake da ita sai in kaka ta yi an ce maka gona na yayi kyau sai ka rika zagayawa don mutane ba gaskiya gare su sai ka rika zagayawa eh radda an kai tabi an ka dubi buhu goma kai adda ya shi adda a a'a in nashi ya kai zakka zai hidda zakka in naka ya kai zakka za ka yi zuwa in eh, nashi daban naka daban kai baka gado ne shi bai gado ba me addalilin ka ne zuwa mai zakka cikin dukiya kun ga wannan ni ga gani na sauki gare shi illa dai ta amana da an ga mutane ka ɗauke taki ka ba mu kai ya kuwa ya ƙi kai shi na kawai a matsala haɗe ya sai zuwa su kai hmm. na sani ai to amma dai hadisi ya ce al-muslimuna ala shuruɗihim a illa shardan harrama ma ahalla ma ahallallah aw ahalla ma harrama Allah duk musulmi suna nan bisa ga sharadin sai dai sharadin da ya halitta haram ko sharadin da ya haramta halattu Allah bai yarda da wannan sharadi saboda haka in kana da ka ba taki ya sai suwa kun sharaɗi har da taki shi zai kun sharaɗi da shi zan baka gona kuma zan ba da iri amma duk sauran lalura gona nan kai na ka sa taki don kakka ba shi ya sai suwa a rubuta a kafa shaida ya kawo taki ya sai heto na ban in kun kai wannan sharaɗin da ku da shi ya yadda kun ka yadda shi ke na ai kai ganin kuka akwai wani abu ciki babu ga abin nan ba ƙauye da gona bai da wata wata babbar sana'a wadda ta wuce gona kuma duk wanda bai da ita ya walakanta ne ƙauye ya samu ga gona babba sai ka ba shi kawai ya ji aiki illa dai 'yan kaji an ce kaka ta yi kusa ka rika zagayawa sai eh, don kun ga gona annabi sallallahu alaihi sallam ta kai bara ko hadda wakili gare ta wakilin ba aiki ya kai diddi ba ya kai don wanda an ka ba gona yahuda na ba amana gare su ba in an ka kai kaka shi ka kidan yawa ba ma su ka kidan yawa wakilin annabi ka kida don ba su da gaskiya dama raba biyu na akai annabi rabi su rabi dama haka nan da aka noma na gona su rabi shi rabi to kun san sannan babu wani taki da aka da aka sa kuma sannan gona ta da dino ta a hina nan da shi can, abinda dai an matsala tari shi da aka yi a ɗebe haki a cire hakin da ya hito ƙasa a tare wanda gangamen da an ka wuce duk sai a ɗebe shi kunnuwa da ta sauko a share ana fage da shi in kaka ta yi inda ka buƙatar ban ruwa kuma a bashi ruwa don gyaran mazoyarar ruwa mai aiki a da shi ba mai gona ba kaga kenan san na shi na don ruwa shi. to kun ga wannan babban abin gana inda ya kana da gona ka kiri mutane waɗanda ka buƙata aiki sai a yanka gona sai a basu in kaka ta yi kawai bisa ga shirin da kun kai in raba biyu da a yi daidai in kuma uku aka kasawa ka ɗauki guda a ɗauki biyu ko ka ɗauki biyu a ɗauki guda duk da yau da kun kai sharaɗin ku har musulun muna ala shiru ne in ji manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana gudunmawa da taimako ne. To, mun ce abin da ya fi kyau kan mutum shi ba da haya ta kuɗi. ya ba da aro ya yi. to abin da yake kenan to in ba a samu wanda yake ba sai a wanda ya halar, sai a ba da haya da kuɗi ya ba da kuɗi amma sai an kai kaka sannan aka biya ba yanzu aka ba kuɗi tun damuna ba sai ba kala kuɗi mm. babu kira'il babu kira'il abdi bin naqdi wa gairi babin bayanin kira'in gona da kuɗi wa gairi da wannan sa an hanzala ta bin kaisin radiyallahu anhu qala hanzala ya ce sa'altu rafi abin khadija na tambayi rafi abin khadija an kira'il abdi nace malam rafi yana tambaya ya hukuncin kira'in gona fa qala sai rafi ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu kira'in gona da kuɗi annabi ya yi hali gare shi wa qultu sai nake abid zahabi wal shin da zinari da azurwa ya hana wa qala sai rabi'u yace amma bil zahabi wal amma in zinari da azurwa wato in kuɗi zai bai fala ba asabi babu laifi da shi kun ga kenan ba haka na aka so ba amma dai ya halitta rawar hamsa illa taimiri wa ƙala sa'adun radiyallahu kunna nukuri al'ada. sa'adu ya ce mun kasance mana haya gonaki bima ala abinna ala sawaƙi min zari da abin da ke sawaƙi wato gehen iyakoki na shibka fakatalabu sai suka yi saɓani wato hakanan suke kira'in sai rikici ya auku tsakanin su wata rana wato akan guntu guntu guntu guntu na gona shine tsawaki fakatalahu sai suka yi sabani fanaha na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an dalika sai annabi ya hane daga wannan wa na an nukuriya bizabi aw bi da ce. sai ya ba mu umarni yanzu yanzu za mu yi haya mu ɗauki haya da kuɗi ko da zinari ko da azurfa wato dai da kuɗi mu yi abin na mu ɗauki haya da kuɗi yanzu in za mu yi haya to sai mu ɗauka da kuɗi ya ce mana yanzu da kuɗi muka yi saboda haka kun ga wato abin na haya haya gona da kuɗi kun ga ta halitta الرافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يدرأ ثلاثة دام متاني أكو ناك noma. rajulun lahu ardun mutumin da gona a gare shi wa huwa yadra'uha to yana noma abite ya shukarta wa rajulun da wani mutum muniha arda wanda an kaba aron gona wa huwa yadra'uha shi ma zai shukarta wa rajulun abin nan ikitara istakara arda da mutumin da ya doko haya gona bi zaben a wafidda da zinari ko da azurfa da haka mutum uku naka noma wanda adda gona ya yi noma a bite da kai ne wanda an ka ba aron gona don shi noma wanda ya ba da kuɗi zinari da azurwa an ka ba shi hayar gona su uku waɗanda suka noma waɗanda mutane uku suka yin noma saboda haka ala'i ta halin ah, ya halitta kira'i da kuɗi don haka ya ce wa biyar da ahadis cikin wa'annan hadisai jawabi kira'il addi na naqadi ya nuna halaccin kira'in gona da kuɗi wa misalun naqadi gairu misalin kuɗi kamar wani kuɗi kasiyabin wada amin ma'alumin kana iya ɗauka haya gona ya baka gona ta haya akan ka bashi rigarka mai suna kaza shine siyab tuwayi kai ba ka da kuɗin da shi wanda za ka ba bai da kuɗi kamar irin alazaiwa ka wanda ya yi kuɗi yana da manyan riguna amma kuɗin sun ƙare yanzu to kana iya ara mai gona ya sa tonka da albasa shi ba ka manyan rigunan nan guda kaza kaga akwai sauƙaƙawa ce ya ta aiki na yi rigunan nan da ya tara tuna kun san kamar irin masu kuɗin garin ga misali sai mutum ya a don kamar riga hamsin lokaci guda to kun suna nan ta cikin gida in ba don yana da gidan kai ne ba da ko na aje su bai to iri ne ka mai nasiya ka ce ya kato ayan nan da bai sawa ba bai da umarnin komi da su ya kawo ma guda goma ka ba shi haya gona bana ai ka taimaka yi ai jingana ba ka ba arona ba ba ara ma riguna yayi ba ah shi ne ma ba ara ma yayi ba kamar ka ce na baka kira'i ban naira goma shi na na baka kira'i ban riga goma Na ka na ai ba na shi na ba yayi ba ka ba shi gona taimako ne na kai ai kai taimako yanda ana yin haka na yanzu a ana ko gane wanda bai da ai ba a ko gane wanda bai da tun da noma na yanzu duk kowa ya koma gona sai a gane da ya koma gona ba a sama da an kai ya kammala gona ba haka wa za hada abu hanifa akan wannan abu hanifa yake wa shafi'i da shafi'i wa innahu wa innahu ma qala yajuzu abdi da kulli shay'in dan su ce sun kai ya halatta ai kira'in gona da dukkan komi illa bi juz'in minha banda wani juz'i cikin ta aw bi juz'in min zar'iha ko wani juz'i na nomanta la'annaha al-muhabara don ta zama muhabara al-manhiya anha wanda an kai hani gare ta da garari yace in na noma ko na wannan noma zan baka a kashi guda cikin goma ba tare da ka keɓe naka ba shi na ce ce in na noma zan baka kashi guda cikin goma kaga baka sa abin da za a biyan ka ba ka ba da gonarka baka sa abin da za a biyan ka don baka sani a yi da yawa ko ka yi da yawa baka sani ba to wannan an hana ka wa qala malikun yajuzu bin nagari wa ghairihi illa anta malik ya ce kira'in gona ya halatta bin nagari da kuɗi wa ghairihi ko da wani abu wanda ba kuɗi ba illa ta'am banda abinci ba a kira'in gona ka ba da gona a baka abinci wa qala ahmadu wa ba'da malikiya wa shafi'iyya ahmad Imam ahmad da wasu malaman malakiya da shafi'iya sun ce ta juzul a abin na bin naƙali ya halitta da ɗauki haya da kuɗi wa bi da'ami ko da abinci wa bi juz'in min al'adi ko da wani yanki na ƙasa wa zari ko da wani yanki na na bonus kai wa bi kulle shay'in da komi da komi ya halitta saboda haka kun ga wajen wasu malaman malakiya da wasu malaman shafi'iyya da imamu ahmad gaba ɗaya mazabatai ya halitta ka ba mutum haya gona ka ba shi haya gona ya yi noma amma duk abin da an ka samu ciki za a baka kaza ya halitta ko nawa an ka samu za a baka kaza lima ta kaddama saboda bayanan can da sun ka gabata min fi'il sahabati wa tabi'i na aikin sabai da tabi'ai muka ce duk sun yi a radiyallahu anhu wannan yu anha li hasbin nizai abin da ya sa an ka ci. an yi hani don a yanke jayayya don kun sun ce wasu na son kai jayayya son ka zo wajen annabi sai ya yi hani saboda wannan jayayya amma in ba don jayayya ba ya halitta ka ba mutum gona in ya nome a kai kaka ya kasa uku ya baka kashi guda gona ɗaya ka ba wa? mutum gwada maka gona ta kai wani ce ka gwada mai gona yadda ya dawo ya ce na ga gona ya ce to zan baka ita haya mai noma amma wani ba kuɗi za ka babba in an kai kaka ko nawa an ka samu kasa uku za a yi akanon kashi guda ka yadda ya ce na yarda ce to shi ke na nawa ne ku shaida sai a kawai shaida sai ya taya ta aikin gona da kaka ta matso sai ka aika a rika diba ma to ya halitta kamar wadakun kun ka ji wasu magabata na sahabbai sun yi قال نووي رحمه الله وهذا هو الراجع نووي يتي تو wannan magana ta cewa ya halitta ai kira'i da wani bangare na gona Huwar raji shine mazaba wanda ta yi kowace rinjayi al-mukhtaru ita ce mazaba da babba min kulli al-aqwali daga duk maganganun da aka yi. wannan ita ce ta hikyau wa hikimatul mazara ma abin nan ma'awanatu darfaini hikima mazara'a ka ba shi gona ku noma ya yi noma a kan ya ɗauki wani ɓangare ka ɗauki wani ɓangare ya ce unhwani na yi ma'awa na tuɗar hoyi na taimakon ɓangare biyu kai dai ka taimakai da ka samar da shi gona shi kuma ya taimaka ma da ya samar ma wani abu cikin abin da ya noma faruba ma la yi husin almaliku ta ardi da yawa za ka iske mai gona amma bai iya ɗaukar laluran noman gonan nan tashi bai iyawa wa ya hasanu zara'a malla ya mulku ardan da yawa shi kuma wanda bai da gona amma yana iya mallaka shuka da gyaranta wadu wazat sai an ka ce to an halatta mazara'a darfan a rifkan duk ne don a tausaya ma ɓangaren biyu gaba ɗaya da yawa wanda yake da gona amma bai iya nomanta da yawa shi ko wanda bai da gona amma in an ba ita yana iya nomanta to sai a haɗa kai taimaka makamai in taimaka maka sau ga gona nan ka ci gaba da aiki a kawo shedodi noma za mai da ni da kai in an kai kaka a kasa kashi gada kashi kaza a kawamin kaza kai ku ka dauke kaza kai ka samu ne in samu yace to na yadda to ya halitta kun ga rifkan don tausayawa duk ƙarfai ne ga ɓangare biyu mai gona yana da gona bai iya noma mai mara gona yana yana iya noma bai da gona to ku to mu haɗa kai sai a haɗa kai sai a yi noma haka ake don haka yan makaranta kuna ji in kuka koma gidajen ku wanda za a ta gona a babbarin ta saura haka nan sai ta zama banza a samu wani a taimaka mai bisa ga sharaɗi a gonarka tana can kawa baka ko ɗari in kaka ta yi kawai sai ka ga an kawo maka damma in kuma gona albasa ta kaka ta yi sai a kawo mabo na albasa. Wa Eh, jingina kai karatun kwanaki na kaka tambaya kai jingina kenan shi aka ce jingina ka ba da kayanka ga wani ya baka kuɗi in ka samu kuɗi ne ka bashi ya baka kayanka wannan ya halatta duk da hanyoyi ne na sauƙaƙa ma juna ga musulunci wanda duk adda lalura musulunci ya tanadowar ra'ayi a tausaya mai ya yi a kyale mutum a ce mai sai ka cikin halaka sai ka mutu ka da ka mutu ba a yin haka wanda bai iya noma ya samu wanda ka iya wasu yi tare Allah ya gafarta mana kamar da yake wanda bai iya sana'a in yana da kuɗi ya samu wanda ka iya sana'a sai su da kai a rika sayan kaya yana kai Niger in an ka sai su a duka an ka dawo kame a sai wasu nawa an ka samu eh an ci riba 100 an ɗebe komi da komi amma 100 ga ta ita riba ka ce to ba ni abin nan ba ni rabi ka ɗauki rabi in haka nan kun kai sharaɗi in ko sharaɗi wada yan je ga yi na an kayi za a kasa riba uku ko kuɗi a bata kaza kai mai sana'a baka kaza ni mai kuɗi a bani kaza ko sa haka yan je ga yi, ko haka sharuɗin yan je ga fito kai haka na ake in dai ya yadda ya an shi kuɗin haka wannan yayi kuma eh in dai ya yarda an sa aka haka nan muna ala shuruɗi musulmi suna bisa sharuɗa shi duk dai wanda kun kai sharaɗin kana nan zaune makaranta wato kana cin daɗin ka ana tashi yau shi ɗan musulmin, ga wai ina ka samun harkokin ba ba zan yi ɗan mutumin yana nijar har ya kai cote d'ivoire duk ba zan yi ya kai cote bawa. to ya halatta ka haka nan da yan kuɗinka a taimaki juna wanda ka iyawa a bashi wanda adda ya ba su wanda ka iyawa kadai a bar juna a zaman banza ya yi a kai kuɗi a aji zan na zanna wa na batun sabata shi mai kuɗi kuɗi na ta aje suna ta abin na ajiyar zuciya ka wani ya ɗauke su da sai a taimaki juna in an ka gama da sai a ci gaba da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi သလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာသလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာလေသလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာလေယောသလံသလနာလေယော

Sanana alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi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 သမ္မာအလယောသမ္မာသမ္မာအလယောသမ္မာသမ္မာအလယောသမ္မာသမ္မာအလယောသမ္မာသမ္မာအလယောသမ္မာသမ္မာအလယောသမ္မာသမ္မာအလယောသမ္မာအလယော Sallallahu aleyhi ve sellem. သမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာ

Sallallahu

Sallallahu alaihi wa sallam

သမ္မာနာအေဝသမ္မာသမ္မာနာအေဝသမ္မာသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝသမ္မာနာအေဝ

Come on, come on, come on, come on, come on, come on,

Come on, come on, come

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာသမ္မာအမောသမ္မာအမောသမ္မာအမော

Sallallahu alaihi wasallam.

Sallallahu alaihi wa sallam. صلى الله عليه وسلم

اللهم بمن رحمه اللهم بمن اللهم اللهم بمن رحمه اللهم اللهم بمن اللهم بمن اللهم رمينا لي اللهم رمينا لي اللهم اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم رمينا اللهم وجنوبنا اللهم وجنوبنا اللهم وجنوبنا اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين

Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi Rama Velu, Rama Velu, Rama Velu, Rama Velu. Allama Velirami, Allama Velirami, Allama Velirami, Allama Velirami. Allama Velirami, Allama Velirami, Allama alama zuluwa alama zuluwa alama zuluwa alama zuluwa alama zuluwa alama zuluwa alama zuluwa alama alama zuluwa alama alama zuluwa Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini Allahumma zini Allahumma zini Allahumma zini Allahumma zini Allahumma zini Allahumma zini

alama wele zambi alama wele zambi alama wele zambi alama wele zambi alama wele alama wele alama wele alama wele alama wele اللهم غفر اللهم غفر اللهم غفر اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم غفور اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي اللهم اغفر ذنبي Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம வெளியிடும் நாம اللهم الله اللهم إنا نسألك بالله العهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بكوم فتنة فتوفنا غير مفتنين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الزمع يا رب العالمين يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك يا كريم اللهم يا مدلع على السرائر والدمائر والهواجس والقوادير لا يعذب عنك شيء نسألك فائدة من فائدان فضلك وقبلة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تجر بأعيننا وتبنينا عن سؤال غيري فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيام وببابك واكهون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا ربنا فببابك واكفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا ربنا فببابك واكفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا به يا خير الرازقين اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تبذل جاهنا بالاكتار فاسترزق رزقك من غيرك واستعدم شرار خلقك وابتل بحمد من أعدانا وأبشم بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله ولي الإجابة والمعنى يا حي يا قيوم يا رب العالمين رب لا تكلنا إلى أحد رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد وزبع أيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد واشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم رب السماوات السبع ورب العبد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنواسيها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء فكد عنا الديون وغننا من فقر وعد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك واشفنا من كل داء وسقم وحفظنا من جميع الجهات يا رب العالمين وارزقنا رداك والجنة وإذنا من سخدك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخدك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخدك والنار اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات